Akalla mata 700 zuwa 750 ne ke fadawa cikin matsalar yoyon fitsari a kowace shekara a Nijar, lamarin da ake alakantawa da ɗabi'ar aurar da 'yan matan da basu kosa ba. Dalili kenan hukumomi da kungiyoyi suka fara dalili kenan hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu suka fara yunkurin karfafa ayyukan waye kan al'umma game da wannan matsala. Ni ce Basira Haruna na hito daga jihar Sanam ina shekara goma sha tara a shekara goma sha hudu aka muna aure na samu ciki a shekara goma sha biyar na yi awo daga nan sana aka kaini ƙauyen wajen iyaye na wajen aihuwa daga nan na ta kama ni di ƙarhe ɗaya na rana ba mu huto da gida ba sai karhe ɗaya na dare saboda wurin asibitin yana da yisa ba mu zo ba sai karhe bakwai na sahi bayan karhe bakwai na sahi ban aihu ba sai karhe biyu na marece ba a kai na aihu ba sai da aka hudda shi abun bai zo da rai ba daga nan suka bani sati biyu ni je gida bayan sati biyu na je gida sai na kamu da wannan cutar ciwon yoyon fitsari da take jagorancin wani gangami a asibitin kula da mata masu yoyon fitsari jagorar yaƙi da wannan cuta uwar gidan shugaban ƙasa madam bazum hadiza mabrok ta yi tunatarwa game da matsayar da ƙasashen duniya ke kanta dangane da wannan cuta les droits des femmes sont des droits humains ta ce 'yancin mata shi ma 'yancin ɗan adam ne kamar kowanne saboda haka ya kamata mu tashi tsaye don yakar cutar yoyon fitsari ina kira ga dukkan masu hannu a wannan yaƙi su tashi tsaye don ganin an kawar da cutar yoyon fitsari kwata-kwata daga nijar kur'an Niger sans Ganin yadda wannan matsala ke ƙara tsananta a wannan ƙasa ya sa hukumomin lafiya samar da ƙarin kayan aikin tiyatar mata masu yoyon fitsari a cibiyar Senators da ke birnin Yamai. Yayin da a nan gaba kaɗan ake shirin samar da irin waɗannan kayayyaki a maraɗi. Mata masu yoyon fitsari kan yi fama da kyama daga al'umma har ma wasu dangi da mazajensu abinda ke jefa su cikin halin damuwa. domin karawa irin waɗannan mata ƙwarin gwiwa su tunkari ƙalubalen rayuwa ƙungiyar kodeko mai zaman kanta ta buɗe wani sashen koyar da su ɗinkin tela madam ramatu mai yaƙi ita ce ke kula da wannan fanni yana musu yaƙi da wannan kallo da ake musu tunda suna akwai suna cikin matsala da yawa a cikin al'umma kallo zaman su kallo ne tashin su kallo ne to zane a cikin zama arme ma suna da matsala akwai wa'an saboda waga cuta mazajen su sun yi watsi da su a gidajen su ma wa'an su an yi watsi da su amma in kana da aikin ka na hannu wanda ta ka ɗauki yaunin kanka dole mutum zai kama makamin ka in dai baka tara hannu ba ka roƙe shi matan da ke karɓar magani a cibiyar ta cnrs 4 sun sha alwashin koyar da 'yan uwansu mata a karkara yayin da ɗaya bangare suka a niyyar ba da gudunmuwa a ayyukan waye kai don rigakafin cutar yoyon fitsari aisa abubakar ta shafa shekaru takwas tana neman maganin wannan cuta ciwon mata duka nan mata ne da mu ma ba san komai ba daga shigowar mu dai aka tada mu aka koya mu kuma mun ga sauyin rayuwa kala kala kamar inda aka waye mu mu ma za mu waye ma mata yan uwanmu da suke kawai za mu yi kira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.